Barka da zuwa tashar tsakar gida. Yawanci mata ciko muke yi, Aisha kuma yadda ta tona asirin ƙawayenta masu cikon mazaunai, sama ta yi martani. Ba sabon abu bane batun cikon mazaunai da na mama da mata ke yi, da daɗewa wanda tun suna linka soson katifa da hankici da sauransu suna sakawa. Hatta kai an yi masu gajeren wanduna masu soso da rigar mama mai gogo, duk su fito ɗas a ga komai ya fito nan ko duk tudun soso ne a yanzu dai wannan lamari na ciko ga mata ya zama ruwan dare wanda har hakan ya saka jarumin Aisha da ta fito ta ja hankalin mata masu cikon gami da yi masa nasiha kan hakan kamar yaudara ce sai mutum ya aura ya je gida ya ga an yi masa ujuru mata yan uwana ku yi haƙuri akan mu zan yi magana ga baki ɗaya ku yi haƙuri aiki ya biyo ta kanku saboda abu ne wanda yake cimin tuwo a ƙwarya nake sa in ba mu shawara kai. da fatan da ranku ba zai baci ba dan Allah dan annabi ku yi hakuri. duk wanda wannan maganan zai bata rai ta yi hakuri ta yafe min sannan kuma ina son masu yi su sani waɗanda suka san na san su kenan a zahiri wallahi kar kowa ta tsargu ba da ita nake ba saboda duk wacce zan yi da ita ta san cewar dabi'a ta ce ko tsokane ta da abin da take yi na ciko ko kuma in faɗa mata da gaske idan wacce zan iya faɗa da gaske ne in wacce zan iya bata shawaran ta daina nema ina bata shawaran ta ki daina wahalar da kanki zan yi magana ne akan ciko da mata suke a jikinsu su kaso casa'in ko sama da haka da za ku kalli mace tana da diri ku ganta da hips ku ganta cikin ta flat ku ganta kirjinta um, a cike ku ga bayanta ya, ya yi tudu wallahi ciko ne kaso casa'in ko sama da casa'in a cikin ɗari wallahi ciko ake akwai waɗanda Allah ya ba su natural suna da shi akwai kuma waɗanda Allah bai bayo ba waɗanda Allah bai bayo ba sun fi rigimar ma sai sun fito da shi sun nuna duniya cewar suna da shi za ga mace ta ci kwalliya cikin ta flat ta yi kyau ta tsuke ta saka fitted gown ko ta saka riga da siket ta fito dirin ta tsaf wallahi kar ku yarda da shi ɗari bisa ɗari ciko ne ko da ka ga mace a wannan yanayin ka aure ta saboda ya halatta ka aure mace dan dirin ta so idan ka aure mace ka ganta da wannan irin dirin kila shi ka kalla ka yaba ka aure ta da shi ka saka ma ranka cewar zaka iya idan ka aure ta idan ka zo ka kalli cewa babu wannan abin da kaka aure ta domin shi ka sa ma ka zaka iya hakuri ka na da ita a haka mata mu daina yaudaran kanmu mu daina cutan kanmu zamu yi wannan wannan kwalliya da menene da mu burge namiji mai yaudare shi mu aure shi bayan kwana kaɗan ya zo ya gane ba haka bane a zo a yi ta fara samun matsala akan aure karshe ma ya zo ya sake ki saboda shi ba abin da ya kalla kenan ya aura ba kin yaudare shi ne da dirin ki shi kuma ya bi dirin nan ya aure ki kwana kaɗan ya zo ya gane cewa ashe fa duk ƙarya ne duk bula ce sai a zo a yi ta samun matsala mu ta takurawa kanmu muna matse cikinmu muna takurawa jikinmu kamar za mu kashe kanmu ga wannan tsananin zafin da ake a yanzu wata wallahi idan ta saka wannan kayan ko zama ba ta iya yi ita da zama sai dai ta tsaya idan ma events ta je ko kuma wani abu ba ta iya komai da za ta zauna ta sake sai dai ta takura kanta ko kuma ta tsaya a tsaye sannan na tabbatar da cewa wannan yawan matsa cikin da muke yi mu saka gadil mu ɗaure cikin mu mu zo kuma mu sake saka kaya matsatsi a kai na tabbatar da shi da ni ba likita bace ku ya hakuri likitoci kar ku ci namu karambani wannan yawan matsa kayan cikin da ake na tabbatar da cewa tunda ba haka ainihin cikin yake ba na tabbatar da cewa sai ya ba mu ciki sai ya ba mu jikin mu matsala tunda ba haka Allah ya halicce mu ba mostly masu raba dare ne mu a wannan daren za mu ta ce-ce mu ci wannan mu ci wannan wata ma ba ta tashi girka wani abin ta ci sai tsakar dare tunda Allah ya riga da ya halicce mu haka muna da dan tumbin nan muna da dan kiban nan muna da dan ba mu da dan shef din nan mu zauna a yanda muke idan mazan sun gane cewar kaso 90 din ko sama da haka ba mu da wannan dirin za su hakura su karba abin da Allah ya ba su idan sun gane cewa yawanci ba shi matan nan ga irin dirin da suke da shi wallahi za su hakura su karba saboda dai ba su zauna su ce ba su yi aure tunda babu diri ba sai dai wannan jawabin na Humaira ya sa an taɓa matan da ake ganin kamar cikon suke yi a cikin ƙawayen Humairan musamman jin ta ce a cikin ƙawayenta mata san masu yi daga zarar sun wallafa bidiyo sai a ce musu ciko phones 2 wacce aka sako a gaba tsakanin jiya da yau da muka ankara da ita dai ita ce jaruma Maryam Keke wanda ta wallafa wasu bidiyoyinta a gurin wani fashion parade da suka yi na tallan wani kamfanin atamfofi sai dai fa masha Allah komai ya fita amma masu comment suka dinga yi mata comment da ciko fonts to wanda aka so dari na comment din da ta samu 70 abin da suke rubutawa kenan do Allah ku duba mana da gaske cikon ne in suba.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kowa tashi lafiya. Um, zan ɗan yi wannan bidiyon ne akan bidiyon da Aisha Humaira ta yi ta saki. Ta yi bidiyo take cewa duk yawanci 'yan matan da ake ganin sun sa kaya sun yi kyau, structure su ya fita, hips ɗinsu ya fita, shape ɗin kaya kaza waye ina ina ya fita. duk ba gaskiya ba ne ba ciko ne hatta kai ta kawo mutane suna zuwa comment section din mutane suna musu comment da cewa ciko ponsto aisha umaira ta tona muku asiri ciko kuke yi menene menene wane ne wane ne to ku je ku tambayi aisha humaira ku je ku tambayi ita aisha humaira ni sama ina yin ciko ai akwai alaji matan da in ka kalle su ka san cewa natural Allah ubangiji ya musu halitta ba sai an faɗa maka ba akwai matan da ubangiji Allah ya musu liɗifi ya rufa musu asiri ta ko ta ina ta wannan bangaren ya baka gaban kuma ya baka baya. ai idan ka kalli mace yawanci irin wa'annan matan da suke yin wannan ciko suke zuwa ibrat suke siyo irin wannan wandunan ciko din yawanci da ka same su siraran mata ne ba su da gaba ba su da baya so suna neman da za su saka abin da za a ce eh lallai su ma Allah ya ba su a dama da su alhamdulillahi daidai gwargwado Allah rufa mana asiri duk in ka kalli macen da take yin ciko wallahi ya kamata a ce ka gane ba sai an faɗa maka ba kana kallon alaji yarinya yar luwai-luwai da ita yar cas-cas yar duma-duma komai ya ji komai ya zauna Allah rufa mata asiri kuma sai ka zo ka mata comment wai ka ce mata wai ciko consto Aisha Umar ta tona muku asiri to ni bana ɗaya daga cikin matan da suke yin ciko saboda ina da shi wallahi alhamdulillahi ina da shi ka kalle ni da kyau yar dumurmur da ni yar luwaluwa da ni yar cacas da ni komai ya ji komai ina da shi akan me zan je na ciko na ma raina abin da Allah ya bani kenan da zan je na ciko saboda haka kar wanda ya kara zuwa comment section ina zo shi ya ce min wace kokon su wallahi zan ci uwar mutum wannan iskanci ne sai ku je ku titse ta ku je ku same ta ku ce ta kira sunayen waɗanda suke yin cikon sai mu ji da suwa da wa suke yin cikon ai suna ake kira ta kira sunayen mana ita Aisha Humaira in ta kira suna kun ji ta saka sunana sai ku zo ku ci gaba da yi min comment kuna ce min su to sannan kuma a ƙarshe ni dai da farko bidiyon da kika yi ma aisha umaira ban gan shi ba saboda ni ba a tagin dina ba a mention dina na rufe so ban ga bidiyon ba amma comments din ne da mutane suke yi min yayi yawa na ce to da yadda aka yi wani abu ne ya faru ko wani bidiyo kika yi wanda ya danganci haka ko ya shafi haka so kuma zan baki shawara gaskiya gaskiya gaskiya baki kyauta ba ba ki kyauta ba saboda kin ji mutane zagi saboda wasu sai sun zage ka a comment section ɗinka wallahi tallahi sannan su zo su ce maka ciko fonsto asara fonsto an tona muku asiri aisha humaira ku ta tona muku asiri kaza kaza waye waye wani ya zage ka ma sai ya zage ka sannan ya shigo da wannan maganar ya gaya maka bakar magana kin ga ke kika jawo ake zagin mutane kenan saboda inda baki bidiyon bakin zokin sake babu wanda zai zo comment section din ka ya zage ka akan wancan maganar so a gaskiya abin da kika yi baki kyauta mana ba baki kyauta mana ba rayuwa ce duk abin da mutum ya ga dama yayi in mutum ya ga dama ba ciko ba in ya ga dama ya je shi ya sai katifa ma ya je shi ya daura sake kan shi na yawo can shi ya sani sannan akwai wanda kuma ke ki riga da kin san cewa natural suna da structure mai kyau ke kin sani kina tare da su amma na tabbata hakan ba zai sa a gagara zuwa aje a zage su ba saboda kin faɗi magana da ya shafi kowa don kusan kowa shafa da wanda su harkar fim da wanda ba su harkar fim yanzu duk wanda ya zo shi ya yi abin shi ya zo shi ya postin sai an zage shi kuma ke kika jawo mishi magana ta domin Allah baki kyauta ba baki kyauta ba kuma san wasu da su yi tunanin cewa koko don Allah Ubangiji ya musu structure mai kyau ne kira mai kyau wanda ke bai baki ba yasa kike hassada a cikin ranki har kika fito kika yi wannan bidiyon kika yi magana babu tunanin da kowa da lissafin shi kowa da tunanin shi kowa da yanda zai fahimci magana kowa da yanda kuma zai fassara ta saboda menene yasa na ce haka saboda kin fito kin yi magana akan abin da bai shafe ki ba kuma ke kin san bai shafe ki ba Allah ubangiji ya sa mu dace ubangiji Allah ya tsare mana imanin mu ubangiji Allah ya shirya ku ko inda kuke zuwa comment section kuke zagin mutane ba su ci muku ba su sha muku ba su taka muku ba ba su damu da rayuwar ku ba su san ma kuna rayuwa ba ku zo kuna zagin su ubangiji Allah ya shirye ku kuma Allah ubangiji ya shirye da mu ga baki daya kuma Aisha mai da baki kyauta ba gaskiya wallahi tallahi baki kyauta ba idan mutum yayi abin da ba daidai ba ya zama dole a fito a faɗa mishi gaskiya baki kyauta ba kin ja mana zagi amma dai babu damuwa to kai da kake magana kake cewa ko na ji haushi ne ko ni ma ina yin ciko shi yasa na fito ne magana kai ka gana ma kama da irin waɗanda suke yin ciko ka kalli hannuna hannuna kawai in ka kalli wannan hannun nawan kaga ai akwai tsoka a jikin shi alaji to kai lissafi ya baya na zai kasance ya gaba na zai kasance ka gane me nake nufi na yi magana ne kawai saboda ta jawa mutane da yawa zagi a comment section kuma sannan duk wanda aka zo aka zage shi wallahi tallahi tana da alhaki a cikin wannan abun shi yasa kawai na yi magana saboda abin da ta yi bata kyauta ba bata kyauta ba bata kyauta ba shi yasa na fito ne magana duk abin da babu ruwanka a ciki karka sa kanka duk abin da babu ruwanka a ciki karka sa kanka ka ji abin da yasa na yi magana ni akwai waɗanda nake tare da su wallahi da ne wannan bidiyon na ɗazu da na sake cewa suka yi chatin suka yi suka ce min wallahi tallahi su ma haka ake zagin su amma wallahi tallahi su Allah ya isa ba su yafe wa Aisha wa Maira ba to me amfanin haka mutum kawai shikenan kai shikenan kawai sai kawai ka zo kawai ka zauna ka dinga shiga abin da bai shafe ka ba ka dinga faɗan abin da baka da tabbas a kai wallahi tallahi ba ta da tabbas akan wayanda take magana da su ba ta da tabbas idan waɗanda kike da tabbas a kansu ne ki fito ki kira sunayensu ki ce kina da tabbas a kansu wance da wance da wance da wance da wance kuna yin ciko na san kuna yi a gabana na gani ko kuma a gabana kuka sai abin ciko na gani something like that da ki iya fitowa ki faɗi abin da kika san cewa kin sani akan waɗanda kika sani ki fito ki kira sunansu amma ba wai ki zauna ki jama'u ki ce wai wai duka yawanci yan matan a cikin kashi ɗari kashi casa'in da tara haba hajiya haba hajiya haba wallahi idan wani ya ji wannan maganan na rantsi da Allah cewa za a yi hassada ce kine wa'inda Allah ya ba su sura mai kyau hassada saboda ke baki da shi ni shi yasa ba kowane abu in in dai kaga na fito na yi magana akan abu to ya shafe ni in bai shafe ni ba zan fito na yi magana ba ko yanzu ma da na fito na yi magana saboda ana zagi na a comment section shi yasa na yi magana na ce kar wanda ya kara zagi na na ce kuma ita ne ta jawo ake zagi na ba ni ba da duk wa'inda ake musu kwamin ake zagin su kuma ita ce abin da ya sa ne magana kenan amma mutane da ke kwakwalwanku na kifi ne yawanci mutane da ƙiƙai ne ba su da lissafi wai wai wai sai aka zo ake min comment wai wasu suke min comment wai wai ko kuma da kin jawo shine ko ke ma kina yin cikon ne kalle ni da kyau in kaga ciko anan sai ka faɗa hannuna in ka kalla ai kaga dai kaga hannuna ya kaga tsoka alaji ya kaga tsokoki to jikin ma haka yake tsoka ko to Allah ya kyauta yanzu dai lamarin ya tashi daga kwailin da bilicin saka kofin a cuci maza a ƙiyya da hawa takalminsa ko mu gaisa an koma suka soso a mazaune dama an ce inda ranka ka sha kallo